'yan ƙasa da hukuma. Ka sha ake cikin kada zalunci mai za ka faɗa a cikin 'yanci. Mai wannan hali yau shi ne komai ya faɗa mana karya ne don sallogar zambo ne. Masu saurari Assalamu alaikum barka da saduwa da ku ta cikin shirin 'yan ƙasa da hukuma da ni Mahmud Ibrahim Kwari zan gabatar. Wasu mutane sun zo sun ce kuna ƙarƙashin kwamishina na gona sun ce mana su ne kwamiti da aka yi da za su yi recertifying, reaffirmation da kuma on higher basis kan filin da muke da certificate da shi. Bayan da za a yi talaka yana cin abinci rana ɗaya ka zo ka katse shi wallahi ka samu saukin kai wallahi ba zai yiwu ba sun ce ba karba ba ne za su sabunta ne mm, mm, mm, ai duk wanda aka ce ya fi ka wayo ya iya rubutu da biran nan ka kiyaye shi ka tsorace shi yawa kar a zo a yaudare mu muna zaune mu a shiga tunar mu ba za a yi motsi ba sai an kama wuyan mu sannan an ga yin motsi me za ka yi kara wace kara za ka yi an kama wuyan ka mu wannan fadama ta mu gadanta mu yi mu ba dorin ba bane a kanta domin ainihin garin mu ya samu sa ne daga wannan fadamar takaddamar filin fadamar noman rani da na damuna a yankin arewacin masarautar Katagum a jihar Bauchi ta arewa maso gabashin Najeriya shine batun da shirin zai taɓo a yau a dakace mu fitina barci ta gaba ta fita allah wadaran mai ta dota da waɗanda suke da da jawo ta nan da waɗanda ka kawo ta Allah ka gare mu da tashin ta. Madalla Masu sare batun mallakar filaye domin hada-hadar rayuwar bil'adama kamar noma da kiwo da gina muhalli da sauran muhimman bukatu na ci gaba da zama kalubale a sassan duniya. A nahiyar Afirka, Najeriya na cikin ƙasashen da akan samu takaddama game da filayen kiwo da noma, wadda wasu lokutan kan ɗaya ya zama tarzoma tsakanin Fulani da manoma. kazalika akan samun makamancin wannan takaddama a tsakanin mazauna biranen kasar da hukumomin da ke kula da taswirar tsara birane da gine-gine hakanan irin wannan rashin jituwa na wakana a tsakanin ɗaiɗaikun mutane yanzu haka takaddama ce ta kaure a jihar bauchi da ke yankin arewacin kasar ta najeriya kan wannan batu na filin noma da kiwo inda manoma maza da mata fiye da dubu biyar da ke sana'ar noman rani da damuna a fadamar gabu wadda aka fi sani da rafin gabu na garin gadau da ke karamar hukumar itas gadau a masarautar katagun yankin arewacin jihar ta bauchi malam garba muhammad gadau shine shugaban gabuyan farmers club ya yi karin bayani kan korafinsu ina so na yi korafi ne ga gwamnatin jihar bauchi akan abu da yake faruwa ake mana barazana a kan fili da muka samu satifiket ɗinsa tun biyar ga watan shida 1980 a lokacin gwamnatin gwamna abubakar ta tare ali a wani lokacin aka bamu hekta ɗari wadda take da satifiket na katagun local government to barazana da ake mana ita ce a bara kamar iya wasu mutane sun zo sun ce kwamiti ne suna ƙarƙashin kwamishina na gona na wannan lokacin na bauchi jihar bauchi to sun zo su sun ce mana su ne kwamiti da aka yi da za su yi recertifying reaffortion da kuma on higher basis akan filin da muke da certificate da shi a sake fasali yawa kuma a waisa da certifying ai ana nufin a sake ma tabbatar da abin takardunsa kenan to wanda mu kuma muna da takardarsa wadda hukuma ce ta bamu a kuma karkashin gwamnatin farar hula ta farko ta alhaji shehu shagari wanda lokacin gwamnan jihar bauchi alhaji abubakar Tatar ali yana gwamna aka bi aka samu wannan certificate mu a lokacin ina dan secondary school kaji yanzu dai muna da shekara 43 a matsayin muna aiki a gurin kuma tun da aka bamu bamu daina aiki a gurin ba Hajiya Hadiza Gaɗau da ke jagorantar ɗimbin matan da ke gudanar da hada-hadar noma a wannan fadama ta gabu na cewa wannan karba kan gaskiya mu barazana ne a gare mu kuma zai kawo mana rashin kwanciyar hankali dan bayan da za a yi talaka yana cin abinci rana ɗaya ka zo ka katse shi wallahi ka samu sauƙin kai wallahi ba zai yiwu ba sun ce ba karba ba ne za su sabunta ne mm, mm, mm, ai duk wanda aka ce ya fi ka wayo ya iya rubutu da biran nan ka kiyaye shi ka tsorace shi yawwa kar a zo a yaudare mu muna zaune mu ba mu san komai ba yawa a zo a shiga tunar mu ba za a yi motsi ba sai an kama wuyan mu sannan an gani motsi me za ka yi kara wace kara za ka yi an kama wuyanka gaskiya ba mu yadda da wannan ba gwamnan bauchi na san gwamna ne mai adalci tun da shi da wancan karan ma da aka ce an ce da bakin sa yace ba bakin sa saboda haka yanzu ma muna sake gaya masa wannan abu fa har yanzu har yanzu fa bai wuce ba kuma suna cewa da yawunsa yawa muna so gwamna ya wanke kansa yawa muna so gwamna ya wanke kansa har yanzu suna cewa da yawunsa kuma mun san gwamna bayan da za a yi jama'a su kashe lokacin su su zabe shi a ce ya kawo musu masifa wallahi ba zai yiwu ba kowane shugaba yana tattalin mutanen kasarsa yana tattalin zaman lafiya a kasarsa kowane lokaci lokacin da aka zo kamfen za mu kawo muku security za mu kawo muku masu tsaro za a kawo mana masu tsaro an karbe mana manomi me za su tsare mana eh mu ma ai ba mana me za mu zauna me an karbe mana da za mu yi noma ai barin kasar za mu yi sai mu tafi inda za a je a karbe mu yau wani dai an karbe mana in har mun yadda an karbe mana mu kenan in kuma mu yadda ba to sai yadda kai ya ga yadda aka mutu aka bar mana mu ma haka zamu fita bar wani baya wannan haka yake nan gaba a cikin shirin zamu ji abin da hukumomin yankin Itas ga dauke faɗi akan wannan batu a Afirka mutum ne yantacce hanshaki kuma ingantacce mai ƙarfi ga shi amintacce da basira ilmi tatacce da fari da baki ji ko na mace har harkan ba ya zan kurra daga lotan nan ne zai fara amfanin kansa yana cikura ya bido haƙƙinsa ya tattara Madalla. Masare bayanai daga yankin Itas ga ɗau sun ce a yayin gangamin yakin neman ƙuri'a da ya kai yankin gwamnan jihar Bauchi Bala Muhammad ya baiwa waɗannan manoma tabbacin cewa babu zancen ƙwace musu fadamar noma to amma Yakubu Sa'idu da ke zaman shugaban riko na ƙaramar hukumar Itas ga ɗau ɗin wanda a yankinsa wannan fadama take na cewa. Mu a shirye muke gwamnati da cewar wannan al'umma su zo su mana bayani na fahimta a cire son zuciya su ɗan ga ɗaune ni ɗan ga ɗaune na san tarihin gabu sun san tarihin gabu kuma mu ajiye maganganar takardu na bogi ko na wani abu da ake ta rike da su wata takardar ai ta tsire ma ta fi ta amfani saboda akwai mai ko a jiki amma wannan gona in suna so a zauna a yi magana da gwamnati a shirye muke mu ba mu da abin da ya wuce talaka ba mu da abin da ya wuce al'ummar ita ga da local government ko jihar Bauchi ce ma gwamna bai san da shi ba a lokacin da ya tabbatar musu da cewa du a gaban mu aka yi ya ce ba za a karba guri ba su je su ci gaba da noman su muna shauraran maganar gwamna har zuwa yau ko gobe in ya ce a je a auna guri a sake tabbatar musu da shi ita ga dau local government ku yi certificate ku ba su na ba wa community na dau shikenan sai mu dawo rigimar leadership na gari kuma na matsayin mu na yan gari da mu ma manoma ne sai mu zo mu yi wannan amma bayan wannan kan babu wani abu da mu gwamnati har yanzu ta fito a bayyane ta ce mana ga abin da take da nufi da wannan waje. To sai dai Malam Muhammad Kamis Garba ɗaya daga cikin manoma a waccan fadama ta gabu yayi nasa tsokacin. Muna da zargi akwai wani basarakin gargajiya na wannan yanki namu yanzu haka yana mallake da fadamar da ta kuma tamun nan girma ta kai biyun ta wannan fadama tana cikin foreign reserve da ake faɗa duk wanda ya san foreign reserve a karamar hukumar isas gadau to ya san da wannan saboda haka wannan fadama tamu dai ba ta cikin ma foreign reserve da ake faɗa gonar tasa da wancan dam su ne cikin horar rizam baushe horar rizam ma babu shi shi ma ya zama gonakin waɗansu mahukunta da suka gabata saboda haka wannan shi shine kukanmu mu wannan fadama ta mu gadanta muka yi yawwa mu ba ɗorin ɗosuno ne a kanta domin ainihin garin mu ya samu sunansa ne daga wannan badamar sunan wanda ya kafa gadau mai gabu ma'ana sarkin gabu daga nan ne kuma garin ya samu sunansa gadau wannan yana nan a cikin tarihi duk wanda ya sani ya san wannan kuma karban wannan badama tamu sai dai in mutum ya zo ya kafa bariki duk wanda ya fita jeji sai a harbe shi wanda haka muna roƙon mai girma gwamna da ya zo ya inganta mana wannan fadama ya yi watsi da maganar waɗancan 'yan baranda masu son ci gaban iyayen gidansu ba al'umma su talakawa ba. To Allah ya kyauta masu rai da haka shirin 'yan ƙasa da hukuma na yau ya kammala sai makon gobe idan Allah ya kai mu. Yanzu a madadin ɗaukacin abokan aiki musamman Abdulwahab Muhammad Mahmud Ibrahim Kwari daga sashen Hausa na muryar Amurka ke cewa huta lafiya. Wassalamu alaikum. Afirka akwai wasu 'yan yunwa da suke karɓo kurɗi da yawa rikici duka suke jawowa kuma tashi hana su da gaggawa